يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma Sallallahu alaihi عليه وسلم سيرة ودروس وعبر يومنا رانر ranar تقوس درم شا ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari da talatin da biyar hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi za mu tashi a shafi na 272 ko inda aka sa muhawalatun athima na na nawa na faɗa shi ne محاولة أثيمة وجريمة عظيمة ƙoƙari wanda yake na saɓo da kuma saɓo wanda yake mai girma laisa gariban alal yahud illa sidq wal amana wal wafa wal diyana babu wani abu abun mamaki ko baƙo ga yahudawa sai gaskiya da amana da cika alkawari da riko da addini wannan shine bakon abu a gurin yahude ba ka yi wani waɗannan ba ne zai sa a rika mamaki da ganin ka zo da bakon abu a ka rike gaskiya ka ce ita ce abin yinka ita ce abin mamaki bakon abu da bayahude zai rika kallon ka da shi ka ce amana za ka rike Akanta kanta za ka tabbata shine kai bakon abu ka ce cika alkawari za ka tabbata a kai shine kai bakon abu ce riko da addini shine abin yanka to shine ka zo da abin mamaki ba kai wani waɗannan bane abin mamaki a gurin ba yahudi fahim mawtsinul kadhib su yahudawa bigiran ƙarya ce ma'ana inda ake zuwa a samu ƙarya ne wa mustaqarrun ghadar sannan kuma su matabbatar karya alƙawari ce in ka samu bayahude ka samu tushen karya alƙawari ta saba shi wal makr haka na su matabbatar makirci ne duk inda za a kulla wani abu na cutarwa da kairi to suna da ido da kwarewa a nan kaje gurin su kaje inda tushensa yake lam yaslam minhum hatta anbiya hatta anbiya Allah anbiya illa mana ba wanda ya kubuta daga gare su a game da abin da ya shafi ƙarya ƙarya alƙawari makirci har annabawan Allah ba su kira ba wa rusulihi da manzanninsa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare su ja alqur'anul karim mai girma ya zo shahidan alaihin bidhalika yana mai musu shaida akan haka yana mai ba da shaida cewar haka suke fi ayatin karimat a wasu ayoyin da suke masu martaba da daraja qala ta'ala Allah madaukaki yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abinda da ku ba sa so istakbartum sai ku sanya girman kai sai ku tsiri girman kai fa fariqan kadzabtu wasu jama'ar ta manzanni kun karyata wa fariqan taqtulu wasu ma kashewa kuke wannan salo da suke kai na karyata manzanni da kisan wasu kaga wannan yana nuna cewar su matabbatar ƙarya ce matabbatar wato ainihin ha'inci da makirci ga annabawan Allah don ba ƙaramin makirci bane a ce ka kashe manzon Allah ba ƙaramin makirci bane a ce ka kashe annabi daga cikin annabawan Allah ƙaryata wani manzo daga cikin manzannin Allah abu ne wanda yake mummuna mara kyau wa qala subhana kuma Allah madaukaki yace qul falima an biya Allah ka ce to me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu kafin ni a aiko ni in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mu'minai ina imanin ku yake me kashe manzo dai me kashe annabi ba maganar imani don wanda ya zo da bayanin imani ba kashe shi ya kamata a yi ba karfafa da goya masa baya da agaza su ya kamata a ce a yi ku kuma ba haka kuke ba har wayo Allah subhanahu wataala ya ce zalika abin da ya faɗa kafin wannan zalikan na ƙasƙanci da talauci da tabbatar fushin Allah ice zalika haka ya same su ne ya faru da su ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda su sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawan Allah bi ghairil haqq ba tare da sun cancanci a kashe su ba ba da gaskiya ba zalika bima asaw kaskancin can da talauci da fushin Allah ya tabbata gare su sakamakon abin da suka yi na sabawa saba dokokin Allah da saba biyayya da ake bukace su ga manzannin Allah wa kanu ya'tadu kuma sun kasance suna ƙetare iyaka suna ta'addanci saboda haka su aka sani da ƙetare iyaka su aka sani da wato ainihin ha'inci da ta'addanci amma abu mamaki yanzu kuma su suke wasu su da ta'addanci wasdimararun fi gadarihim wa khiyanatihim li hadhihi safwa min ibadillahi ta'ala yake cewa wasdimararun asalansu na ci gaba da zarcewa da ɗorewa fi gadarihim wajen wato saba alkawarinsu da warware shi wa khiyanatihim da ha'incin da suka saba suna yi li hadhihi safwa ga waɗannan zababbu min ibadillahi ta'ala na bayin Allah madaukaki sune annaba da manzanni yasilu musalsilu gadari gadar yahud wato jerin saba alkawarin yahudawa ya zarce ya haɗu ya sadu ila afdalil khalqi zuwa ga mafi ficin halittar Allah wa khatamil anbiya zuwa ga cikamakin annabawan Allah wa rusuli da manzanni nabiyina Muhammad shine annabinmu Muhammad salawatullahi wa salamuhu alai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaushe haka ta faru mala yace fi ghazwati khaybar a yakin da aka yi na khaybar فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنكر أو حديثي دقى صحابا النبي أبو هريرة ألا مدوككي يددش قال يتي لما فتحت خيبر لوكتن دأك بود غرم خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم an yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kyautar wata akuya da aka sanya guba a cikinta. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ijma'uli man kana hahuna min al-yahud ku tattaro min duk wani ba yahuda da ke wannan rukunin gurin duk wani ba yahuda da yake wannan shiyar wannan sashin wannan ɓaryar a tattaro min su guri guda fa jumi'u sai aka tattaro wa manzo waɗannan yahudawa fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da su inni sa'ilukum ay shay'in zan tambaye ku game da wani abu fa hal antum sadiquni fi shin za ku gaya min gaskiya akan abin da zan tambaye ku qalu na'am suka ce eh ya abal qasim ya baban al qasim har da wato tado al kunyarsa dan ma ya ji ya nutsu ya gamsu za a yi akan fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su a gare shi yace man abukum wane ne babanku qalu abuna fulan suka ce wane ne babanmu ai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce bal ai ce kazabtum karya kuke bal abukum fulan a wane ne babanku qalu sadaqta suka ce ka faɗi gaskiya kai abin kirki abin da kai haka abin yake ka kubuta ka faɗa abin da yake daidai wanda ya gaskiya ai kubutacce ne ka faɗi gaskiya ka kubuta fa qala hal amtun sadiquni yace zan da ki tambaye ku shin za ku gaya min gaskiya an shay'in game da wani abu in sa'altukum anhu in na tambaye ku game da shi kun ga dai yanzu kun shirga ta kun zuƙa ta kuma na san abin da kuka yi ƙarya ne na gaya muku gaskiyar abin da ke akwai kuma kun tabbatar gaskiya ne to yanzu na tambaye ku wani abin za ku gaya min gaskiya qalu fa qalu na'am ya abul qasim ce eh za mu gaya ma gaskiya kai baban alqasim wa in ka arabta kadhibana ai ba maka maka maka ma ƙarya za ma ka gane ƙarya miki za ma ka gano ƙarya mu kama arabta fi abina kamar yadda ka san ƙarya miki a game da babanmu da muka gaya maka wani ba shi ba فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله سيرا دا منشي الله سبتا غريش يشي دسو من أهل النار abin da ya zo cikin littafin manzon da aka aiko muku abin da ya zo muku na bayanai na ilimi su waye yan wuta tunda ai ba da ka suke ba da ilimi a tare da su tunda har suka san za a aiko manzo ga irin su sa ga kaza ga kaza to ku gaya min suwaye ‘yan wuta, faƙalu na kunu fiha yasiran sun matakhlufuna na fiha. Sai suka ce, za a sami ‘yan kaɗan daga cikin mu Yahudawa a wuta, sannan sai ku kuma ku biyo bayan mu. Bai hude shege ne, bai da kirki. Faƙala lahum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce da su. ikhsa'u fiha ku nutsa a cikin wuta domin ku da yan cikin ta wallahi la nakhlufukum fiha abadan na rantse muku da Allah har abada ba za mu bayan ku a cikin ta ba ko za ku cancance ta ku za ku tabbata cikin ta ثم قال lahum sannan manzo yace da su hal antum sadiquni an shay'in in sa'altukum an ga karo na uku za ku gaya man gaskiya idan na sake tambayar ku wani abu? qalu suka ce eh, za mu gaya maka nan an cire abul qasim din tunda abin ya fara kaiwa wato bango faƙala hal ja'altum fi hadhihi sha summan ice ko kun sanya guba a wannan akuyar aga akuya an kama kun sanya guba a wannan akuyar faƙalu na'am <laughs> suka ce eh, mun sanya guba a ciki faƙala ma hamalakum ala zalik ce to me ya kai ku me ya kai ku ga yin haka me yasa kuka sa guba a cikinta faƙalu aradna in kunta kadiban nastariha minka sai abin da yasa muka yi haka mun yi nufin in ƙarya kake da kace kai manzo ne annabi to in muka kashe ka mun huta da gare ka sai mu cika rama babu baka dama can muna ta gawa abubuwa abin nan ƙurayshawa abu na ilimi da sauransu mu ake gani wani abu yanzu kuma da kazo kace kai ne manzo to kuma yanzu abin ya koma cikin su saboda daga cikin su ka fito ma'ana ta ciki na ciki saboda haka idan kai ba manzo bane mun huta da kai kana cin wannan guba ka mutu shikenan magana ka ta kare sai dai wani shi yasa muka sa maka wa in kunta nabiyyan lam yadurruk in kuma kai annabi ne mun san samman da muka sa maka a ciki ba zai cutar da kai ba yadda muka yi haka zamu ganka haka zamu kyale eh haka abin yake sun sani din ai sun san in wato ai ai sun kakkashe wanda suka kashe din cikin annaba da manzannin a baya kafin sa to ai shi ma salan salan su kashe suka biyu amma tun da ya dago ya gane to ai sai dai ai wannan magana sai abin da yasa maka in ƙarya kake an huta ba mu ba wasu ma sun fita sun fita daga matsalar in ko gaske ne ba yadda muka iya da kai sai ka gama isar da abin da aka ce ka isa to ko ga sassiya ko soyayya ko kuma ban kararra ko wace ce an dai sa mata guba a ce kan <laughs> gane ko wa fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi an anas radiyallahu ta'ala anhu wanda aka karbo daga sahaba annabi anas Allah ya yarda da shi anna ra'atan yahudiyya yace haƙiƙa wata ba yahudiyar mace atat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi shatin masmuma ta zo wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da wata akuya mai dauke da guba fa akala minha sai manzo ya ce faji biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da wannan matar gurman manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fasa'alaha an zalik sai ya tambaye ta game da haka me yasa kika sa guba cikin wannan akuyar da kika kawo qalat aradtu aqtuluka aradtu li'aqtulaka tace nayi nufin in kashe ka ne فقال ما كان الله ليسلطك yusallitaki sai ce to ai Allah ba zai baki nasara a kaina ba ba zai dora ki akan kashe ni ba qalu ala naqtuluha naqtulaha sabai suka ce ala naqtulu naqtulaha to manzon Allah ba ma kashe ta ba an gane ko qala la manzo ce ka ku kashe ta qala anas anas yake cewa fa ma zittu a'rifu dhalika fi lahwati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam anas yace ban gushe ba ina gane baki-bakin da ke jikin naman da ke saman makogwaron manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta dalilin cin wannan akwai ta ma'ana duda gubar da aka sa don a kashe shi da bata kashe shi ba sai da ta sa irin wannan dan naman da yake tahowa izo ya raba makogoro biyu in ka bude can ƙuryar baki to sai da wato ainihin yayi baki baki ha na ba ma ba an sa masa ba ko ko ba shi bane da ƙyar ya sha bakinsa ko kada aka fita asibiti ko ba shi bane makarfi ne ko makarfi kafin na ne ko ashe namadi shine na yanzu ko to wancan kafin shi wannan namadin makarfi eh sai da aka so afa karfin karfinsa sai da aka fito waje haka suke in baka sha kai tsaye baka sha a magani wani lokaci Allah ne kawai ke kare ba yadda aka iya sai mun kai lokacin da za mu kai hmm. rubutacce ne to ana take cewa nakan gano wannan baki-bakin a jikin wato ainihin naman cikin bakin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tasirin da wannan gubar ta wa hadhihi almar'atu allati ahadat ash-sha almasmuma ita wannan mata da ta bayo manzon Allah tsira da aminci Allah subhata a gare shi akuya wacce take mai dauke da guba masmuma li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta bayar da ita ga manzon Allah tsira da aminci Allah subhata a gare shi hiya zainab bintul harith ita ce wacce ake kira da suna zainab yar hari imra'atu salam matar salam bin mishkam dan mishkam wa kanat qad sa'alat ayyal lahami ahab ilayhi farko sai ta fara tambaya a nama wani irin nama manzon Allah ya fi so wani nama ya fi sha'awa ya fi bukata faƙalu zira suka ce ya fi son karfata an gane ya fi son naman karfata fa aktsara fihi sum sai ta yawaita guba a cikinsa falamma akala minhu akhbarahu zira yana kama ci sai wannan wato ainihin karfata ta fara bashi labari bi annahu masmu cewar an fasa guba a cikina falafadahu salawatullahi wa salamuhu alai sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya tofo da shi to iya wannan gaba mai bayanin cewar ta tambayi wani irin nama ya fi so aka ce mata ya fi son wato karfata ta yawaita guba a ciki da ya zo yana ci wannan karfata take ba shi labarin cewa akwai guba a cikinta bai tabbata wannan bai inganta an gane ko ingantattun su ne wanda muka fito daga ciki cewar ya sa an tara masa ya guda ya tambaya amma me sai bayan da ya ci amma ba yadda suka iya abin ba zai kashe shi ba kuma cewa da suka yi don su huta daga gare ba su huta ba saboda saƙo dai sai ya isar sai kuma da ya isar sannan ya tafi eh, wanda iso ganin bayanin rashin inganci zai iya koma silsilatu eh, hadis da'ifa ta malam albani da yake bayani akai وقد أكل معه الشات وقد أكل معه من الشات بشر بن البراء بن معروف رضي الله عنه cikin waɗanda suka ci wannan akuya tare da shi akwai bishir ɗan bara ɗan ma'arur Allah yadda da shi famata min zalika amma shi ko da ya ci ya rasu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatl mar'a a wannan lafazi aka ce sai manzo tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi umarni da aka kashe matar tunda ai ta yi kisa amma ba dan shi ba in shi akan kansa ne ce ba kyalit amma tunda abin da ta yi ya haifar da kisan wani to wanda ya kashe a kashe shi wa baqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika thalathu sanin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bayan faruwar haka ya wanzu tsawon shekara uku hatta kana waj'uhu alladhi tuwfiya fihi har rashin lafiyar da irasu a cikinta ta kama shi فقال لعائشة فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة سيما زان الله سيرا دا منشي الله سبتا غريش يشي لما تس عائشة رضي الله تعالى عنها ألا مدوككي يدلئت يا عائشة كي عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر har yanzu ban gushe ba ina jin raɗaɗin abincin da na ci a khaibar ma'ana sai da tafiyar ta zo sai kuma ciwon ya taso ya haɗu da ciwon mutuwa fa hada awanu awanun wajadtum qita'a abhuri min dhalika su sai yake cewa da ita a wannan lokacin da nake miki magana jijiyar da ke kai saƙon jini na na ji ta tsinke saboda wannan sun ana ta taɓa jijiyar in an ce wato abhari ita ce manya-manyan jijiyoyin da suke karɓar sakonnin ƙananan jijiyoyi na jini to su ake gawa shi to na ji alamun ɗaya da wata daga ciki ko kuma waɗannan jijiyoyi na ji alamun tsinke wasu daga isar da sakon da suke sakamakon wannan gubar da ta taso a yanzu fatofiya alaihi salatu wassalam shahidan sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya rasu ya cika yana mai shahada tunda wanda wani ya kashe shi cikin wato masu daƙi domin tabbatar da addinin Allah shahidi ne wa hadha fadlun azim min Allah azza wa jal wannan wata falala ce mai girma daga Allah mai girma da buwaya iwa manzansa iz jama'a lahu baina maqamin nubuwati wa maqamin shahada domin ku Allah ya hada masa wato matsayi na annabtaka da matsayi na yin shahada wa mu'jiza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam kuma wannan wato gagara koyo ne daga cikin gagara koyon da Allah ya bashi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a yi maka summin da zai kisa nan take amma ba yadda ya iya ya bakka sai ka shekara uku ka gama abin da kake sannan ya taso wa arun fi wajhil yahudi kuma tsaraici ne ta fuskar su yahudawa ikhwanul qiradati wal khanazir yan uwan birrai da aladai ila an yalqaw rabbahum har zuwa da za su haɗu da ubangijinsu fa yukhzihim ya wulakanta su ya tozarta su Binnari da wuta wa bi'sal masir makoma tayi munin aka ce wuta ce Allah ka tsare mu to wannan shine ƙoƙarin da malai yake faɗa mummunan ƙoƙari. Ƙoƙari wato anin na saɓo mai girma ya za su yi su halaka manzo sallallahu alaihi wasallama to kuma Allah cike ikonsa ta Allah ba ta su ba ba da suka iya sai da ya isar da sakon da aka aiko shi mala yace ma ummul mu'minin safiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ga ci gaban bayani tare da uwar mu'minai Safiyya Allah madaukaki ya da ita ya kuma wato yarda da ita وهي صفية بنت حيي bin akhbab. ita ce wato safiya yar huyai dan akhbab ahadizu aba'i yahud banin nadir ɗaya ce daga cikin shugabanni jagororin yahudawan banin nadir alladhina ajlahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ila khaybar waɗanda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya fitta su daga cikin garin Madina suka komo zuwa garin Khaibar Ta tazawwada safiyatu qabla gazwata khaybar bi ayyami ita wannan safiya yar huyai ta ya aure kafin yakin khaibar da yan kwanaki min ahadi bani ammiha da ɗaya daga cikin ƴaƴan uwan babanta wa huwa abu kinana wa huwa abu kinana wanda ake cewa abu kinana dan rabi ibn abi ibn dan abil huqayq fara'at fi ihda layali ru'ya ajiba a ɗaya daga cikin dare raki sai wato ta yi wani mafarki mai ban mamaki mai ta gani a mafarkin ra'at annal qamara saqata minas sama tana cikin baccin sai ta ga wato wata ya yanko daga sama ya faɗo fa a fi hijriha sai ya faɗo akan wato ainihin mararta da watan ya faɗo a cikin mafarkinsa ya faɗo mata a mara ko ka ce kuiɓi hijir shine nan inda ake jingina yaro an ɗauka in ka ɗauki yaro ka jingina shi daidai wato kuiɓinka kuma ɓangaren shiyar mararka sai ta ga wannan watan ya faɗo mata faƙasat ru'uyaha ala zawjiha sai take gaya wa mijinta labarin mafarkin da ta yi ta ga fa wata ya yanko daga sama ya faɗo mata a daidai kugi. falatamaha ala wajiha bai wata wata bako sai kwashe ta da mari a fuska latmatan mari ko wanda za ta ji a jikinta tarakat atharan fihi har sai da ya bar alamu a jikin kuncin ta na marin da ya mata ma'ana irin rudu rudu din nan da an matsa ma naushi zai wannan tsabaki shi ne ba wa qala tamannina malika yathrib sai cewa da ita kenan buri kike ki auri sarkin yathriba an ya kuna ba laki ya zama shine mijinki nan gaba kike ga min kin yi mafarkin wata ya faɗo miki a bi kan sake ji ya'ani rasulullah ya'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi anan wannan labarin take gaya masa so take ta ce masa nan gaba za ta zama ta ga manzon Allah annabi Muhammad sira da aminci Allah su tabbata a gare shi saboda su shi suke gani kamar shine sarkin garin Madina saboda shi yake mulka kowa yanzu shi yake cewa ayi ko a bari ولم تكن صفية تعلم شيئا عن ذلك safiya bata gushe ba tana da masaniyar wani abu game da haka ma'ana dai tunda ta wannan mafarki ya bar mata wani abu a rai ga yadda suka da mijinta ga kuma abin da wato ainihin ifaru falamma yayin da aka bude garin Khaibar, kana zawjuha abu kinana sai ya zama mijinta da ake kira abu kinana ake ma alfunya da abu kinana ahadal qatla ina ɗaya daga cikin wanda aka kashe wa kana safiyatu ihda sabayal muslimin ita kuma Safiyya sai ta zama ɗaya daga cikin ribatattun yakin musulmai wa kanat min nasibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ciki sai ta zama a cikin kasan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi أخرج الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى في صحيحه إمام البخاري ألا مدوك كيجي كنس رحمة يا روي حديث سكن صحيح للتابنسا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث دا كربو صحابة النبي أنس ألا يدرش وفيه cikin hadisin akwai bayanin cewar wa kana fi sabi safiya a cikin ribatattun yakin da aka zo da su daga khaybar akwai safiya fasarat ila dihiyatil kalbi farko sai ta zamanto an miƙa ta zuwa ga dihiyatil kalbi kuma sarat ila annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ta zama rabo ko kaso na annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata a gare shi faja'ala itqaha sadaqaha sai ya sanya yanta ta shine sadakin auratta da i wa fi riwayatin awtar riwayat qila li anas radiyallahu ta'ala anhu an ce da anas Allah ya yarda da shi ma asdaqaha to da manzo ya auri safiya mai ya bata na sadaki qala asdaqaha nafsaha fa ataqaha ice kanta ita kanta shine sadakin auren ita kanta domin yanta ta ɗi daga bauta ta zama ya sannan ya aure ta nawa za ka biya ka fanshi kanka ka zama ɗa to kuɗin da ake iya fansa a zama ɗa shi kusan kwatankwacinsa ya bata domin cewa yi ya ‘yanta ta ta zama ‘ya kuma ya aure ta <coughs> wafihi aiban har wayo da cikin hadisin ya zo anhu radiyallahu ta'ala anhu daga dai sabon annabi anas allah maɗaukaki yadda da shi kala ya ce na khaibar sai muka isa garin khaibar falamma fataha Allahu alaihi alhisna yayin da Allah ya bude wa manzo waɗannan ganuwa ganuwa da ke garin Khaibar dukira lahu jamalu safiya binti huyay sai aka ambata wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tsananin kyan safiya yar huyay bin ibn akhbab dan akhbab wa qad qutila zawjuha aka ce kuma gashi cikin wanda aka kashe an kashe mijinta wa arusan kuma gashi ma bata daɗe da aure ba amarya ce fastafaha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li sai manzo tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya zaɓe ta ga kansa fa kharaja biha hatta balagana sadda sahaba hallat ifta da ita shi manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin Khaibar bayan kammala abin da kammala na yaki har sai da je gurin da ake cewa sadda sahaba sai ta halatta gare shi rabana biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi sai ya tare da ita thumma sana'a haisan sannan sai ya sa aka wato yi masa haisa haisan dabino ne ake samu irin dabinan nan kunnan kanawa eh sai an dubi dabinan da ya kai dabino mai daɗi a cikin dabinai na daban ake wararsa a tace shi a cire ƙwallon daga ciki a niƙe shi sai a nemi kuma gari lubus sai a hada a cakuɗa ta in kana ce ba a ba yaro ba sai ka je madina lokacin wato ake buɗar baki irin ranar litinin alhamis ko da azumi na farilla in ka samu irin wannan aka yi shi suna kuma sa masa wani wato anin kamar gyaɗa-gyaɗa a ciki amma ba gyaɗa ba ce ciki irin su abin da ya shafi eh, laus ne haka za a saka a ciki kana tauna kana za ka sha mamaki sa ya isa eh, abinci ne mai daraja suke su sai wato bako ya kai bako ake masa irin wannan a karbe shi shi to sai banzo yasa aka yi wannan to ya nata in sagir aka rika zuba shi a wato ainihin buzu karami irin buzun dabba da ake tunda shi ne shimfidar ada ita ce tabarmar aka rika zuzzubawa tun maƙala li sannan sai shi da ni adin man haulak sanar da duk wani wanda ke gefen ka. ai a'limhum abin nufi ka sanar da su wad'uhum ka kirawo su fa kanat tilka walimatuhu ala safiyata ala safiyata radiyallahu ta'ala anha sai wannan ya zama ita ce walimar da i shi manzo sallallahu alaihi wasallam a game da auren safiya da i ashe sai an tare ake walima ko yawa wani sai sai ana gayyata walima kuma ko gidansa bata zo ba sunna sai ta tare ta tabbata matar kada zuwa ce an dage ko wani abu ya faru a ah, gudanar aka ce sai ka saka tun ma ba tare ba a kuma kuyya da zuwa kotu kai kuma nan duk kasa an ci walima. kun eh. ba kharaj na ilal madina ce sannan sai muka fita madina fara aitun nabi ya sallallahu alaihi wa sallama ya hawi laha sai na gama zo tsira da abinci allah su tabbata a gare shi yana yin shiyarta wara'ahu bi aba'a Eh, ya hawi laha wara'ahu bi aba kila wato nufatta a bayansa ko ma'ana tana tare da shi a bayansa sanye da wato ani a ba'a shine eh, rigar da za a sa irin wani wacce ake sawa akan kaya bayan an sa eh, a baya mu ma dai haka ake ce ko hmm. ay yasturuha bi kisa abin nufi manzo sallallahu alaihi wasallama ina rufe ta da sutura ina rufa mata a baya ina sa mata sutura ina bai da ita summa yajlisu inda ba'iri sannan zauna daidai gurin wato ainihin raƙuminsa fa yada'u rukbatahu wa tada'u safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya gwiwarsa a daidai wajen raƙum ita kuma safiya sai ta sa kafarta ta taka hatta ta samu takal za ta haukar raƙum an fa zo gurin eh eh matsayi ya zo kaga irin a ce wacce ta taka gwiwar ko wato cinya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta haukan doki ya matsayin wannan kuma ka duba matsayi irin na manzo da babu ya shi amma matarsa ya wato sun kuya wata taka gwiwarsa ta haukan doki ko ka ta kan rakumi to ya kake da matar wajen yi mata wani abu na ihsani irin wannan ko wani abu za ta ci cewa eh ta kai ta kawo ta zama wata abu suna da san irin wannan amma ka kana ce assalamu alaikum to kowa ya sabai kowa ya sannai <laughs> ka ya dawo sai mana za ya bal da ke wa fihi kuma ya zo dai har wa yau cikin sahih bukhari aidan anhu daga dai sahabu annabi anas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki iya da shi قال يتي أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي يبني عليه بسفية manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsaya tsakankanin garin Khaibar da garin Madina tsawon dare uku yana mai tarewa da matarsa Safiya fa da'awtul muslimina ila walimati. na gayyato masa musulmi zuwa walimarsa wa ma kana fiha min khubzin wa lahmi babu wato gurasa da nama a ciki wa ma fiha illa an amara bilalan bil anta babu wani abu a cikin walimar face ya umarci wato sahabinsa bilal da ya je ya zo masa da buzaye buzo buzo ba fa buzo irin buzon shimfiɗa nake ne eh. fa busi aka shimfiɗa waɗannan buzaye eh, fa ulqiya alaiha tam aka sassaka wato ainihin dabino a kai wal aqid da kuma cikui ka gutsur dabino kuma ka ci cikui wasan da wato kamar ka ce ka kide shi ma an kaso ka ɗauki cikon ka dangwala a ciki ka kide ka sa a baki bayan ka ji ya rubus kuma sannan ka bi da dabino haɗa dan zaƙi zaƙi ga kuma garɗi garɗi ga kuma mai a ciki al musulmuna sai musulmi suka ce ihda ummahatil mu'minin aw ma malakat yaminu ce wannan fa wannan abin da muka ci ga cikwi ga dabino ga kakide ko ka ce mai ya faru ne sakamakon fa an samu karuwar ɗaya daga cikin iyayen muminai safiya ko kuma muna ga ɗaya daga cikin waɗanda wato damansa ta mallaka inda dai an samu ta ne a cikin bayi ƙalo in hajabaha fahiyar ihda ummahatil mu'minin suka ce to in manzo ya sa kariya tsakaninta da sauran al'umma kuma ta zama kamar yadda sauran matansa suke hijabi daga wato ainihin fuskantar sahabbansa an gane ko fa idza hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in yi zama sai da kariya kai da magana da ita suka ce to wannan alama ce da zamu gane ita ma uwa ce daga cikin iyayen mu ne mata ce ta mansu wa in lam yahjibha in kuma bai mata irin wannan hijabin ba fa hiya mimma malakat yaminu to ta zama bai wasa da ya mallaka falam martahala wa ba'a laha khalfahu yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi dibar wannan guri sai ya zamanto ya goye ta a bayansa irin yadda yake wa matansa wa maddal hijab ya kuma saki wato hijabi wannan fa mata tambayar ta ko zanta da ita sai min wara'i hijab wannan ya tabbatar musu cewar ita ma uwa ce daga cikin iyayen mu'mini ba a baiwa yake zaune da ita ba a mata yake zaune da ita as'ilatul lil muraja'a tambayoyi dan komawa abin da aka koya ta'ala li nabiyhi bayna maqamir risalati wash shahadati bayyin zalika. Allah ya tara wa annabinsa manzansa annabi Muhammad sira da aminci Allah su tabbata a gare shi matsayi na manzantaka da na shahada yi bayanin yadda haka ta kasance kamar yaya e sakamakon gubar da aka sa masa akuya ya ci lokacin rasuwarsa wannan dafi ita so masa ya zama sanadiyya daga ciki abin da ya sa irasu ibar duniya ya zama ya shahada sakamakon an kashe shi da wannan guba sannan kuma an aiko shi da sakon annabtaka da manzantaka shine ma cikamakin annabawan Allah mana yace udhkuril ayataini fi bayani khiyanatil yahud faɗo mana ayoyi biyun nan da suke bayani akan ha'incin yahudawa wa muhawalatihin qatla anbiya illahi ta'ala da kokarin da suke da shi na kashe annabawan Allah madaukakin na'am eh, Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtum aya da yake sai kuma qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin sannan ma yake cewa ta zawajen nabi sallallahu alaihi wasallam safiyata aqiba ghazwati khaybar annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya auri matarsa safiya a ƙarshen gama yakin khaybar bima asdaqaha me ya bata sadaki yan tata da كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد الغزوة tsawon wani lokaci manzo ya tsaya a khaibar ko tsakanin khaibar da madina bayan gama yakin khaibar dare uku to wannan shine abin da yake sai mu tsaya a wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa wa wannan mai tambayar yake cewa tambayar ta farko mai mutum zai rinka faɗa lokacin da ake ta da ikama idan akwai abin da zai faɗa menene ko a'a zai rika faɗa irin abin da mai kiran sallah yake faɗa kamar yadda mai ikama man yazo ikama sai rika faɗar abin da mai ikama yake faɗa to babu wani abu da ya tabbata a suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na cewar idan ana ikama ka faɗi abin da mai ikama yake faɗa babu sahabbai shuru suke saurari ikamar da aka yi in an gama kuma manzo ikabbara harama su ma su yi a shiga sallah akwai waɗanda suke da ijtihadin cewar za a faɗi irin abin da mai ikama yake faɗa dogaro da cewar tunda annabi ya ce baina kulli ne salah duk tsakanin kiran sallah da iqama su ne aka ce ne, sai aka kira su da kiran sallah biyu akwai addu'a ko kuma sallah da in kai za a amsa ma ko Sallah da in kai za a karba maka sai suka ce tunda an kira iqama da azan da aka ce baina kulli adhanaini to tunda an ce in ana kiran sallah a faɗa abinda mai kiran sallah yake faɗa in ana ikama ma sai a faɗa abinda mai ikama yake faɗa sai wasu malaman suka ce da su kun kuskure wa daidai dalili kuwa shi irin wannan salam na a rinjayar da sunan wani abu cikin wani baya hukunta cewa duk hukuncin da ya samu wannan abin da aka rinjayar ya samu wanda aka rinjayar a kansa suka ce misali ana cewa da abubakar siddiq da umar umaraini umar biyu amma ba ana nufin duk abin da manzo ya faɗa kan abubakar shine yake kan umar ba ko duk abin da manzo ya faɗa na wasu matsaloli game da umar a ce shine akan abubakar ba haka ake sannan ana cewa abawani ko abawaini uwa da uba ba ana nufin duk hukuncin da aka faɗa kan uba irinsa ne akan uwa ba ko duk wanda aka faɗa akan uwa su ne akan uba ba suna cewa kuma ana cewa kamarani rana da wata kuna nufin ku ce duk hukunce hukuncen da suka shafi wata su suka shafi rana ko duk na rana sun shafi na wata suka ce ba haka abin yake saboda haka wannan ma da aka ce a ni, to ba a nufin cewa duk abin da ake faɗa a kiran sallah a faɗa a iqama in ku kuka ce haka to an ga mai kama sai a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ko da sirraditu billahi rabban kace tunda an ce an gama kiran sallah ai wannan ko ba taba jin man sabai an gama iqama sun kuma goya da Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma an fahimta ko saboda hakan ana iqama kaji an bautar da kai da jin kawai ba da bukatar wani abu nan kuma sai ke cewa mutum ne yana maimaita kiran sallah sai ladan ya zo gurin ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mai maimaita kiran sallah ya ce sallallahu alaihi wasallama shin ya yi daidai e in yana nufin abin hakan ya zo a shari'a a'a ba a ce in an faɗi wato ashhadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadan rasulullah yace sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce yace shi ma ashhadu anna muhammadan rasulullah to haka waya kifa yawa an gane ko shine Aka sahabbai su inda aka tsaye da kai tsaya an ce zaka ci abinci ka ce bismillah to ba sai ka kara da rahmanir rahim an san da rahmanir rahim wanda yazo da ita ne bai karasa sai ka tsaya iya bismillah an gane ku yawa shin malam lokacin da liman yake sallatar sallar da ba a bayyana karatu to mamu zai karanta fatiha da sura ko kuwa fatiha kawai zai karanta idan ya gama fatihar ya ga da lokacin da zai iya karanta sura ya karanta in kuma da ya gama fatihar bai kai karanta sura ba limamin sai ya kabbara yayi wannan shine eh yake cewa dan Allah malam menene ma'anar waɗannan kalmomi. na ɗaya amal amal fasara saburi da hamza amal ba amal ba in amal ne aiki amma amal da hamza buri na amma ya tasa'alun anin naba il azim annaba labari kenan naba ul mursalin kabad in an ce kabit kabit hanta kabad yakan zo da kwaba da muke cewa kwaba wacce aka sani ne wacce bature kuma ke cewa kabet shi kuma ko ko kabet duk sata sata ce dai aran aro to zai nasab dangantaka baqar shanu faham da ha karama garwashin wuta salh fiɗa a raba dabba da fatatta lau gefe salis abin da yake wato mai daɗin sha'ani salis wanda yake mai in murya ce ce salis a ce misali salisun saus muryarsa daɗi ne da ita an gane eh, abu salis shine wanda yake da daɗin sha'ani kas shine tsuwarwari in ji bahaushe neman kwabo da ɗari shine kas to wannan shine kalmomin da ya tambaya wannan kuma yake cewa tambayarsa idan mutumin da ya biya kudin aikin hajji bayan ya biya kudin aikin hajji kuma kudin nasa sun cancanci biyan zakka na fitar da zakka to sai ya fitar da zakkar ko kwayaya eh, idan lokacin fitar da zakkar sai ya fitar sannan kuma ya biya kudin aikin hajjinsa don kuma ya riga ya ba da kudin hajji kaga wannan ya fita daga cikin abin da zai ce yanzu yana da shi ya biya don wata ibada tilas to abin da yake hannunsa ya masa zakka eh wannan shi da abin da ke wannan kuma yake cewa shin yanzu duk wanda wani ya kashe shi kuma musulmi ne to ya yi shahada ko idan ka yi masa sammu ko makamancinsa shi ma ya yi shahada an fahimci tambayarsa eh, shin wanda aka saboda yana kokari da jajircewa wajen ganin ya tallata addinin Allah wajen ganin ya ciyar da addinin musulunci gaba sai aka samar guba domin a kashe shi hakan shahada ce yi eh, shahada ce saboda a filin daga yake na yana so addinin Allah ya ci gaba idan da dukkan wani addini na karya. sai kuma mai kishiyanta sai ke ƙoƙarin sai ya kawar da shi a ban ƙasa kamar yadda ake yi a filin daga din a wajen yaki eh shi ba shahada ne eh, ka wanda ya kashe wani musulmi da nufin ya kawar da shi saboda yana taimako addinin Allah to shi wannan musulmin da aka hakan shahada eh saboda arne ne kokarin ya kawar da rayuwarsa dan ina ga in ya haka zai raunata musulunci bai san kuma sai dai ya kara gaba domin galibi san da ka kashe irin waɗannan da ka kashe sannan kuma ake cacin akan abin da suke kira sai kuma kowa wata zuciya ta ce to me dan me za a kashe shi ba kowa ma yana tallata addininsa ba kowa wani sai ya ce to shi ya ma shiga addininsa guda nawa aka kuma shi dama na addini da jinin ƴaƴansa yake rayuwa eh jinin ƴaƴansa su ne ruwan da ake baiwa bishiyar addinin ta rayu ah irin wanda aka kashe cikin sahabbai tsarkaka irin su Hamza da sauransu ai baka fi su ba ka kai su ba to kuma sun yadda jinin su ya ɗige saboda addinin Allah ya ci gaba kuma ya ci gaba kai ma ka tafi akan wannan tsari sai Allah ya da kai da shahada Allah ya sa mu dace na'am eh yace to idan kuma kasuwanci ya tafi sai a duba wani irin kasuwanci yake idan kasuwancin sa neman yardar Allah ne sai a ce a kokarin sa na san ibi ya tsarin da Allah ya ce tunda shi ma neman abin da zaka kai bakin ka ka tsayo akan sai ka bi shar'antacciyar hanya halattacciya ai jihadi musulmi nawa ya kasa tsayawa yi sai ya dan gauraya ko sai ai da garin ne sai ana sai da ciwa-ciwa har fada zaka zo ne da su ne sai da ciwa-ciwa to wanda ya tsayu shi iyayensa sai ya ci halal akan haka aka kashe shi shahada ce saboda zai bai wa wasu kwafi da misali shirfagawa ne har ya bar duniya inda aka halaka shi a kokarinsa ne sai ya tsare halal a harkarsa har wannan din da ya tsayu akan haka ya rasa rayuwarsa bai fato zarta ba kafin a kashe bai rasa abin da zai cin ba kuma a hakan da daɗi ba daɗi a haka yake kamar yana abin da yake faruwa yanzu a harkar sana'o'i musulmin a zuwa ce an yi kungiya ta masu fiye wata zo su ce sai lalle an rage yawan ruwa kuma sai an ƙara kuɗi wani musulmi ce shi gaskiya bai ga dalilin zai hana bayan Allah ruwa ba da Allah iyalwa tashi. in ba dan ya so mu da rahama ba mu ma da mu sha ba ce kuma ce sai na matsa an rage yawansa an ƙara kuɗinsa ni dai maganar ragewa ba zan rage ƙara kuɗi ma ba zan ƙara wanda zai ƙara ya ƙara wasu daga nan za su san ce ko in ba kawar da wannan aka yi ba za su samu lafiya a haka a harkar duniyar sai a haɗa kai da na musulmin da ba musulmin ba kuma a halaka shi guda nawa aka da wasu abubuwan ga nan a harkar fetur ne a harkar bakin mai ne a harkar waye gudanawa wannan ta ina tuna min da wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ana ce masa dan kawo a nan rijiyar lemu har gida ka je aka wato fito da shi ina gaban matarsa da 'yasta karama ana ce mata Zainab lokacin duka dododo ba ta fice da isin shekara hudu ba bayan an karɓi duk abin da za a karɓa nasa mota kuɗi da yake Allah ya yi sai a ranar zai tafi sun juya ke na sai a ah, sajan har da kai ya ce da wani daga ciki ji da za a kusa ya ka ɗarka mu bindin dalilin sai. shahada ce da ya shahara da kokarin taimaka addinin Allah ya zama da muka da shi ya taimaka addini ba kaɗan ba Allah ya karɓi abin da yi akwai wani za ka suna nan da yawa da Allah ya kiyaye sura ko akan harkar neman ce ka tsare ka iya bakin kokarin ka ba tsanantawa kuma za ka iya bakin kokarin ka wajen mu'amalar jama'a ka kyautata ka yi abin da ya dace to shahada ce an kashe kamar yace tambayar da yake yi yaushe ya kamata a ce malamai sun shiga gaba sun jagoranci al'umma a lokacin da shugabanni suka shantake mana malamai su ɗauki ragamar tafiya da jama'a a ji a ta a ƙare ko? a tsarin koyarwa addinin musulunci a ka na malami masanin shari'a aikinka ka faɗa Allah ya ce annabi ya ce idan akwai jagora shugaba da yake shugabantar jama'a baki daya wanda yake da alhakin yanke hukuncin irin su kisasi irin su haddin zina irin su haddin luwaɗi irin su haddin shan giya da makamantansu to ba yadda ka iya a matsayinka na malami sai dai ka masa abu kaza fa daidai sakaza ne abu kaza kuskure ne ga gyaran amma in ma yayi na ba daidai ba a ciki kai ka ce to tunda abin ga abin naku ba za ku hausaici ba to inda wanda za su tafi zuwa tafi ba za ka yi gaban ka ka zama kai ma ka tsaga tafiyar al'ummar musulmi sai a dare kuma matsalar za ka zo ka samu kai ba ka da soja ba ka da ɗan sanda ba ka da ba ka da ba ka da ba ka da na wannan abubuwan za ka iya yi waɗancan da tsage daga cikinsu suke da wannan damar yayin da kuma suka tunkaro ka da kai da waɗannan wanda suka be ka to kuma ƙarshen ta su ƙare muku ƙarfi damar da kuke da ita a kansu na kun fifice su ido a addini da karsashi sai a rasa irin ku sai zama kuma distation ta kanku an fahimta ko to akwai wani abin da kai ma malami na daga cikin abin da ake raba ka da shi wannan jin ba daɗin da ɗacin amma dai kana ta faɗa tun ana yi ana rage ɗaya ana rage biyu ana rage uku har a kai lokacin da ko ba a hannunku tafiyar za ta yi kyau ba to amma dai shimfiɗar ku kuka yi

harkar sarauta ba wai kawai malin tabbace kawai yanzu kamar irin abin da ya shafi katar da a gidan sarki da ake ga cewar gida ne na mulki an fahimta katar da wani a cikinsu ya karatu ya ido a karatu ko bai zama sarki ba za ka tara ina da alaka da gidan kuma damar da zai iya samu ta cikin gidan ya wani abu kai na waje ba za ka iya yi an fahimta to irin wannan ya tasiri yanzu ko abin da ya shafi marigayi mahmud uh, abubakar mahmud kuma allah ji kansu da rahama shi ba mai sarauta ba amma ya yi amfani da sardauna ya agaji sardauna ya mananike shi ya matse shi kuma sun yi wani abin na aji. an fahimta to malami zai iya irin sai kamar yadda ya faru da ƙasar saudiya da alishiyar da kuma sa'ud an gane ku shi ya shek muhammad bin abdul wahab da kuma sarki sa'ud haka suka rika tafiya shi ya matse shi haka rika samu har aka yi abin aka yi na kakkaɗe wasu abubuwa na shirka na bida da sauransu to malami zai iya irin wannan amma batun shi a kan kansa karan kansa ya tsayu ya bar shugabanni ko ba wai haddin ne ba iya ba ko kuma ba hukuncin ne ba iya ba amma dai ana da matsaloli to yin wannan sai a samu matsala ai na shi din da ya kashe din to yanzu dai wannan abin da ya shafi wannan matsalar taka faɗaɗa ta tana buƙatar zamani da kai yawa ya eh. ce ya abaya da take da abayar yanzu akwai bambanci nesa ba kusa a bayan lokacin manzo ba a yi mata roɗi-roɗi shine ado an gane ko da sukan sa sukan ci sai daga wato mace ta tunkaru kamar dare in kayan baki ne haka za gani baki sosai yadda ma ba za ta sha'awarsa amma yanzu sai an wato ainihin sami yarin da ko kuma robar da tafi kowace sheki da ita ake kuma sannan wani lokaci a feƙe ta a feƙe ta a share-share da ita an fahimta ko sannan a yi salon da can za ta tsuke nan kuma za ta buɗe ta yi shaɗan kira to kaga duk da bambanci amma ita ma da za a yi ta irin zubin yadda shari'a ta ce babu laifi har yanzu a kotu za ka kasar in an sa ɗin ba ta nuna alamar wato jan hankali ɗin akwai irinsu ko gurin sayarwa za ka ji ba kuɗinsu ɗaya ba ita waccan ta shirya shaɗan ɗin ta fi tsada su tari so ta fi ƙalƙale da kaya kaya a jiki da rasun muka shi an hana manzo cewa yanzu a fita ma wal ya ta tafilat mata su fita ba a kwalliya amma kuma yanzu ba ka yi sa su kansu malaman saudiya kan ja kunya kan irin wani hatta abin da ya shafi shi ne da ake sawa su kan nuna wani yadda ake yansa salan za ga wato koyi an da ya je kana yi kai eh. to abin da ake so a yi yadda zai zama to ya da yiwuwar faruwar fitina inda ya amsa cikar saƙa mai yalwa wanda ba zai matsa jiki ba ba zai suranta siffar jiki ba to ya amsa ba kuma kwalliya a jikinsa to ya amsa a baya ko kuma hijabi ko jilbab wanda musulunci isa amma in yi yake ba da haka to kuma an bi son zuciya na'am ya ta ma eh, aika ga abin da ya shafi ah, na alaihin na min jalabi ne in kin yi kwalle ciki to ba da ita za ki tunkar ma ta waje ta zama ta rufe ta ciki wannan ta ciki wannan in kin je cikin muharramai cikin ya'ya cikin yan uwa dangi ba ne da ma sun san ki kuma ba mu tunanin irin wannan abin da ya shafi na daukan hankali da makamantar su kuma ba sa riya wannan amma an fito waje turare ba naki ba sa wannan akuya ta dambaji gari din farin farin farin jambaki duk wannan ba shine eh duk ba ta bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik